This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkan ku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Wani jirgin saman Air Asia dauke da fasinjoji 155 ya bace. Jirgin saman ya tashi daga birnin Surabaya na kasar Indonesia a kan hanyarsa ta zuwa Singapore a lokacin da ya bace da misalin karfe bakwai da minti hudu na safiyar yau Lahadi agogon can. Jirgin ya yi tafiyar mintoci 42 kafin ya bace. Jirgin saman samfurin Airbus yana dauke da fasinjoji 149 'yan kasar Indonesia. da 'yan kasar koriya ta kudu guda uku da wani ɗan ƙasar singapore da kuma wani ɗan ƙasar malaysia sai kuma ma'aikatan jirgin su shida ko kuma bakwai duk suna cikin jirgin kamfanin jirgin saman ya ce an fara bincike da kuma neman jirgin a can kasar malaysia kuma ma'aikatan ceto suna can suna kokarin kaiwa ga dubban mutane da ambaliyar ruwa mafi muni da kasar ta gani ya ritsa da su zuwa jiya asabar fiye da mutane 160 sun yi hasarar gidajensu a sakamakon cika da batsewa da ruwaye da kuma ambaliyar ruwa da ta shafi akalla jihohi takwas na kasar wasu mutane masu rasa rayukansu Firaministan Ministan ƙasar Najib Razak ya katse hutun da yake yi a Hawaii nan Amurka ya koma gida domin ya jagoranci aikin ceto da kuma taimakon da ake bayarwa. Jiya Asabar firaministan ya kai ziyara jihar Kelantan jihar da ambaliyar ta fi wa barna. Mr. Najib Razak ya ba da sanarwar taimakon kusan dala miliyan 145 Ɗari bisa taimakon da aka ba da sanarwar satin da farko. A makon jiya aka yi ta firayim firaministan a lokacin da wasu hotuna suka nuna shi da shugaba Obama na Amurka, wanda shi ma ya je hutu Hawaii suna wasan golf. Mutane sun sa sakonni a shafi ko kuma dandalin Facebook na yanar gizo suna kira ga firaministan da ya koma gida a yayin da ambaliyar ruwa ta munance masu yanayi wasu masu nazarin yanayi a ƙasar ta malaysia sun yi hasashen cewa za a ci gaba da yan ruwan sama kamar da bakin kwarya a 'yan kwanaki masu zuwa da zai bazu zuwa wasu jihohin kudancin ƙasar waɗanda tun da farko ambaliyar ruwa ba ta shafe su ba ƙasashe makwabtan malaysia su ma sun fuskanci ambaliyar ruwa jiya asabar dubban 'yan sanda daga duk faɗin amurka suka halara a birnin new york domin juyayen mutuwar takwarorin aikinsu guda biyu da wani mutum ya musu kwantar bauna ya kashe su a rana ashirin ga wannan wata na disamba mutumin da ya kashe kansa bayan aikata wannan mummunar aikin mataimakin shugaban amurka joe biden da gwamnan jihar new york andrew cuomo da kuma magajin garin birnin new york ɗin bill de blasio sun iske fiye da 'yan sanda dubu ashirin da biyar a cocin Christ Tabernacle na birnin New York domin zama makokin Rafael Ramos, ɗaya daga cikin 'yan sandan da aka kashe. Su dai 'yan sandan an harbe su ne a lokacin da suke zaune a cikin motar su a unguwar Brooklyn. Kafin ɗan bindigan ya je ya harbe su sai da ya harbi tsohuwar budurwarsa a birnin Baltimore da ke zazara kilomita 320 daga New York ɗin. Kuma ya ce zai yi ramuwar gayya kashe bakar fata da 'yan sanda suka yi a kwanan nan. kashe bakar fata da wani ɗan sanda bature ya yi a unguwar st louis a birnin ferguson jihar missouri da kuma wani a birnin new york sun haddasa cece kuce da zanga-zangar ƙin jinin 'yan sanda a duk faɗin amurka idan kuma ba a mance ba ta zo ta ɓarke bayan da aka ce ba za a gurfanar da ɗan sandan da ya kashe bakar fata a birnin ferguson da kuma kiyawar da birnin new york ya yi cewa ba zai caji 'yan sandan da suka yi da hannu a mutuwar farar hula da aikata wani laifi ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a ƙasar somaliya sun ce sun kama ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar 'yan tawaye ta al-shabab da ake nema ruwa a jallo jiya asabar da safe aka kama zakariya ismail harsi a wani sumaman da aka kai garin elwak da ke kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar kenya kwamandan sojojin gwamnatin somaliya a kudancin kasar general abbas ibrahim gure ya faɗa wa sashen somaliya na nan muryar amurka cewa jama'a ne suka kwarmata wa hukumomi cewa kwamandan na al-shabab yana ɓoye a wani gida a garin general gure ya ce an kama harsi tare da sakatarensa a lokacin da aka kama harsi ɗin yana da bindiga a jikinsa amma bai bijire ba jiya asabar gwamnatin somaliya ta gabatar da wata 'yar sanarwa tana yabawa kama herse da aka yi a watan yunin shekara ta 2012 amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan uku ga duk wanda ya ba da bayani aka kama harse tana mai bayyana shi a zaman mukarrabin tsohon shugaban Alshabab ahmed abdi godan rundunar sojan pakistan ta ce jami'an tsaro sun yi wa wani babban taron 'yan ta'adda kusa da kan iyakar ƙasar da afghanistan kwantar bauna. suka kashe ashalla mutane goma sha shida daga cikinsu da kuma na wasu ashirin wata sanarwa da rundunar soja ta gabatar a jiya asabar na cewa an yi mummunar ba ta kashi cikin dare a yankin da ya raba orakzai da gundumar kabilar kaiba kuma an ji wa akalla sojoji hudu rauni tun da farko jami'an pakistan sun ce hare-haren da jiragen saman yakin amurka da babu matuka da babu matuƙa a ciki suka kai sun kashe akalla mayakan 'yan tawaye guda bakwai da sanyin safiyar juma'a a yankin waziristan da ke cikin lungu. labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Yama masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wannan mako da kuma mai zuwa da ikon Allah za mu yi ƙoƙari mu yi waiwaye kan muhimman rahotanni da muka kawo muku cikin wannan shekara mai ƙarewa nan da ‘yan kwanaki masu zuwa. A ganin mu ɗaya daga cikin muhimman rahotanni da muka kawo muku cikin wannan shiri sun haɗa har da hirar da muka yi da marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria. Bayan da 'yan bindiga na ƙungiyar Boko Haram sa kashe shi a farko-farkon shekarar na mai ƙarewa. Dalili na biyu shine batutuwa da muka tattauna da shi har yanzu suna daga cikin wasu dalilai da suke hana ci gaban ilimin zamani a arewacin Najeriya. Saboda haka muke ganin kawo hirar baki ɗayanta kamar yadda muka gabatar da ita ranar shida ga watan biyu ba zai kasance aibu ba. Jama'a ni ba ɗan Arabiya zalla ba ne, ni ɗan boko ne. Sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru, lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne. A to mu 'yan boko wajibi ne mu kuma. Yawwa. Wannan muryar ta marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria ce, wadda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla ranar ɗaya ga watan nan na Fabrairu a Zaria. Cikin shirin baki ɗaya za mu kawo muku hirar da muka yi da marigayi shehin malamin wadda shi ne malami na farko da muka fara gayyata cikin wannan shirin na gari na kowa. Zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alakar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko da kuma ainihin dangantakar shi da alkur'ani. sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa jama'a ni ba ɗan arabiya zalla ba ne ni ɗan boko ne sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne a'a to mu ɗan boko wajibi ne mu kuma yawwa yawa don haka mu a wurinmu kuma dole ne wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun ala wajihil umumi wa ala wajihil hususi to kun ji waɗannan su ne abu na farko da zan fara magana dangane da laccata waɗancan matashiya ce na yi wannan lacca zan yi ƙoƙari insha Allah ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe shine Muhammad Yusuf waye Muhammad Yusuf na biyu mecece aƙidarsa da manufarsa na uku daga ina wannan aƙida ta samo asali a duniya. Na hudu yaushe wannan aƙida ta shigo Najeriya. Wannan kaɗan ne daga cikin doguwar wa'azin marigayi Malam Awal Albari Zaria da na gani a dandalin YouTube. Bayan da na saurari wannan wa'azin ne na nemi lambar Malam kuma muka gayyace cikin wannan shiri kuma ga yadda mu ta kasance. Yalla bai barka da dare kuma barka da aiki. To madalla. To uh, sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro da sabon shiri ganin yadda al'amuran ilimi suka taɓarɓare a galibin ƙasar Hausa ba wai sai a Najeriya kaɗai ba, to amma musamman a arewacin Najeriya. to waɗanda kuma rukunin waɗanda wannan abin ya fi shafa su ne galibi musulmi maza da mata to shin a fahimtar ku na malamai shin wannan ilimi me zai sa a ce ya waje ga musulmi mace ko namiji je nemi ilimin zamani to masu saurare sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam mu shakka dalilan da suka farlanta wa musulmi ya bauta wa Allah su ɗin ne dalilan da za a fahimci cewa kuma suke farlanta ainihin dalilan musulmi ya nemi ilimi neman ilimi na yadda zai bauta wa Allah shi ne kuma zai tarsasar da shi na neman ilimin yanayin yadda zai rayu tare da abokan zama da kuma abin da zai kawo mishi haɓaka ta ci gaban rayuwa wadda ta wannan hanya kuma insha Allah ta'ala zai samu kyautata addinin shi waɗannan a jimillance kenan in an so a fassale abubuwan ɗaya bayan ɗaya da ita ba lokaci ne na wa'azi ko na karatu ba sai dai faɗakarwa lallai addinin mu dai ya wajabta wa musulmi maza da mata su nemi ainihin ilimi <clears throat> ba don kuma ba domin haske ne ga rayuwarsu ta duniya da lahira kuma babu wani sassauci da addini ya dangane da mutum ya tsagaita game da neman ilimi da gwargwadon yadda zai iya ainihin zaunawa mahalicin shi lafiya da kuma abokan zama tun daga waɗanda suka shafi yayi, yan uwa abokan arziki da abokan zama da kuma abokan mu'amala Allah ya ke maka. To Sheikh ban sani ba a fahimtar ku me yasa misali a ƙasar ƙasar Iran wacce ta farkin addinin Islama ake ikirarin take bi yawan mata masu zuwa jami'a neman ilimi ya ɗara na maza haka kuma a jami'o'in Saudiya to shin musuluncin waɗannan ƙasashe ya gaza fahimtarsu na musulunci ya gaza na musulmin najeriya ne tun da akan samu waɗanda suke ikirarin cewa wannan karatu na zamani addinin musulunci ya hana shi wato ba na fahimtar haka sai dai su waɗannan ƙasashen da gwargwadon yadda al'amuran suka shigo musu na ilimi sai suka sa rariya ta addini suka tace abubuwan da suke gani ba daidai ba sai suka wakar sai suka karɓi abin da ya daidai da ainihin addini da akidinsu shi yasa sai suka bar ainihin maza da mata har aka kai yanayin da da yake galibi a tsarin rayuwa mata sukan fi yawa sai zama matan kuma sun yi galaba a wajen ainihin neman ilimi domin kuma aka san haka nan sai ya faru abin da ya zo tun da farko sai ba a yi kokarin tacewa ba tun da farko sai aka kyamace shi kai tsaye wanda wannan shi ne ya sa aka kira shi da karatun boko ita kalmar boko a hausa abin da take nufi banza wato abu mara amfani to sakamakon wannan irin kyama tashi da aka aka kira shi da wannan suna to sai aka ci gaba da kyama to kuma saboda yadda ake ganin mace daga duk abin da ya shafi hadari to mace ta fi fuskantar hadari don haka sai aka fi baya baya da mata fiye da ainihin maza idan ka dubi kasashe irin waɗannan da ka buga misali da su kamar ƙasar iran da ƙasar saudi arabia ƙasashe ne waɗanda yake matan suna tafiya karatun amma a bisa tsari na kare musu mutuncin addinin su da kuma mutuncin tarbiyyarsu wanda yake a waɗannan ƙasashen namu hakikanin al'amari ba a samu haka ba tare da cewa magabatanmu da suka gabace mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu kamar irin su sardauna ta wajen shugabanni na siyasa da magabatanmu ta wajen addinin musulunci kamar irin su alkali abubakar mahmudu gumi Allah ya gafarta musu sun yi kokarin yadda za a yi a tace al'amarin yadda mu ma za mu samu irin wannan ci gaba Allah kiyaye. To gata malam dan ka lura muna da yawan almajirai a mazan ma misali in ka je birnin Kano idan misali in ka je eh, lafiya Nasarawa wato musulmi ne za ka gansu ga sunan matasa yara da ya kamata a ce suna wajen karatu amma sai ka gansu akan tituna kuma akan ana laɓewa da sunan addini wajen barinsu suna irin waɗannan abubuwa ban san me za ka ce kan haka ba. To, babu shakka a almajiranta ne wato abinda take nufi a jimillanci shine da kofa domin neman ilimi da kuma ainihin tsarewa harka ta addini. Amma sai dai kai can da muke ganin ya kai mu zuwa ga haka shine kuskuren fahimtar da aka yi al'amarin kuma sai ya koma wato an mai da shi wani abu na al'ada. wanda kawai in an tura yaran tun daga iyayen har malaman su da dama ba sa bibiyar menene gaskiya abin da yake faruwa yaro ne an tura shi karatu daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wani gari zuwa wani gari madadin a je a samu ya duk kofa karatu ne a hasali sai ka ga cewa a cikin awa ashirin da hudu ne yiwa baya daukan karatun na awa biyu sauran lokutan yawace yawace ne kamar yadda ka faɗi akan tituna wasu kuma yawon aikace-aikace neman kuɗi ko kuma har a kai ga barna ma wadda yake Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ina ganin a takaicen na so amsa maka wannan tambayar ta ka sai in ce kuskuren fahimtar da aka yi wa addini da kuma magana dukkan neman ilimi ita ta kai zuwa ga wannan abin da ake gani. To ga ta an buɗe makarantu da ake ce da su makarantun tsangaya misali shugaban ƙasa kaddamar da su cikin watan hudu a garin Sokoto. Menene fa'idar wannan shiri kuma ta wani hanya kake gani ku malamai ko kuma malamai baki ɗaya za su taimaka wajen yanta irin waɗannan yara da ke ba. To matsalar shi wannan tsari da aka yi idan ka ji irin tsare-tsaren yadda yake a rubuce ko kuma a karance da fatar baki sai ka ji lallai abubuwa ne waɗanda za su baka sha'awa su burge ka. Amma ka je ka duba ne ‘ya'yan da aka ɗauka cikin waɗannan makarantu shin su ne waɗannan irin almajiran da ke yawo a kwararo ɗin? bincike na wani da kaina a aikace ya nuna cewa kashi casa'in da biyar na yaran da aka ɗauka a waɗannan makarantu wasu 'ya'ya ne waɗanda suke da ainihin galihu da kuma gata ba su ne asalin waɗannan almajiran da ake gani suna warwatsuwa a titi ɗin ba kaga ashe tun daga nan tukuna shi wannan shiri ya samu tagaro kuma har yanzu ba wani wanda zai shiga ɗaya daga cikin ƙasashen nan na addinin musulunci tun daga sokoto da ita ce daular musulunci tun a wancan zamani har zuwa nan zariya da ake cewa birnin ilimi har zuwa kano wadda ake ganin ita ce kashin baya na ainihin wato haɓaka da kuma ƙarfin musulunci tun daga zamanin da har zuwa yanzu ba inda za ka je ka ga tasirin waɗannan makarantu ya sa irin waɗannan almajirai sun rabu ko kuma duk abin da ake kuka da shi kaga ya sauya to kaga akwai buƙatar shugaban ƙasa ya koma ya waiwayi imma wannan shirin ko kuma ya waiwayi waɗanda ya danka shirin a hannunsu amma dai gaskiya saboda Allah shirin kamar yadda na ce a yadda aka rana shi da yadda muka ji a bakin ku 'yan jaridu to abin yana da ban sha'awa sai dai kuma aikacen aka je aka bincike shi sai a ga cewa duk abin to talge ne Allah kyauta Allahumma amina a yaya ta yaya za a yi a kyautata wannan shirin waɗanne irin matakai kake gani ya kamata a ɗauka wajen ganin an wannan shiri yayi tasiri to wallahi eh, ina mai godiya da Allah da zan iya cewa Allah bani damar sauraron wani shiri da abokan aikin ku suka yi a ɗaya tashar taku ta BBC. Na ji an ɗauko manya-manyan malamai tun daga mu masana alkur'ani da malaman mu waɗanda za a iya cewa intellectuals wato 'yan boko 'yan zamani da malamai 'yan arabiya 'yan zamani irin shek isa alifantani. Mm. Na ji bayanan da suka yi kuma ni ina ganin in har da za a koma kan bayanan da waɗannan manyan masanan suka yi to da zai taimaka mana insha Allah wanda yake jimillar bayanan nasu na komawa zuwa ga wannan al'amarin a yi ƙoƙarin a jawo waɗanda suke cikin harka kar a mai da abin siyasa a dubi su waɗannan ainihin wato alarammomi da malamai a je a same su a inda suke tunda har suka iya kawo wannan tsarin zuwa yanzu ba tare da kowa ya sa musu albashi ko ya gina musu tsoro ko makaranta ba to a je a same su a yadda suke din a shawar a nemi shawarar ya za a taimaka musu kuma a taimaka musu da hakan ne. a karamakan lawa da na san dare dare ya yi wajen inda kake ba abu ne ji wallahi ko kaɗan. wannan wajibci na karatun nan kamar me da menene alkur'ani ko hadisi da mutum zai dogara a kai ko zai aza hula a kai ya ce a musulunci ya ce a wannan ilmi wajibi ne saboda waɗanda suke adawa da wannan shiri za su iya su ma zasu za su yanko masu ce ma ai ga abin da suka dogara da shi ya sa suke cewa wannan ilmi bai halatta ba eh yo ai Alhaji Aliyu kamar yadda ce shi addinin musulunci ba irin addini ne na sauran wasu da suke danganta kansu zuwa ga sunan wasu abu da sunan addini ba shi addini ibada ce kuma rayuwa ce kana ji na eh ina jin kallawa wato addinin namu ya zo da cikakkiyar karantar da hanyar da za a bauta wa Allah da hanyar da za a jagoranci mutane da hanyar da za a rayu a ci a sha a nemi arziki da hanyar da za a zauna da wasu kaga kenan addinin ya wajabta mana sanin waɗannan abubuwa kuma ƙur'ani da ya tashi zuwa ba sallah kadai ya zo da ita ba da azumi da zaka da hajji ya zo da bayanin ciniki ya zo da bayanin ilimi da rubutu da karatu idan ko muka dawo kenan za mu ga ashe ba wani musulmi dai da yake musu dangane da wajen cin aje a nemi ilimin addini da ake kira na alkur'ani ko hadisi ko fiqh ko tauhidi babu musulmi da ke rikici akan wannan amma abin da nake tunanin kake ishara a kai shine kyamar da wasu 'yan uwa musulmi ke yi dangane da karatun da ake kira karatun boko na zamani idan an dubi wasu abubuwa da suka shiga cikin wannan karatu na munanan aƙidoji to kaga wannan za a iya cewa shine dalilin su na kyama to sai dai kuma zaka ga waɗannan abubuwan idan har kai kayi karatun na zamani za ka ga cewa hakika ne in ma wani kuskure ne ya faru a tarihin karatun a baya to zurfin karatun da aka samu daga baya ya zo da haɓakar shi ya zo ya yi inkarin wannan abu misali waɗanda irin aƙidar su dawanism da suke nuna cewa asalin mutum biri ne ko wani abu daban idan wannan ɗaya na daga cikin abubuwan da ke sa ake kyamar irin wannan karatun to kaga dai wannan a karatun zamanin shi ma yanzu ya tabbatar da cewa shirme ne idan tsiraici ne da ake bayyanawa da cuɗanin maza da mata wannan kuma kaga ba lazumin karatun ba ne wato ba a cewa ba ka iya zama medical doctor ko kuma wani professional engineer ko wani professor dole sai ka yi cuɗanin maza da mata ko sai ka yi tsiraici ina fata an gane idan muka dawo zuwa ga abin da zai wajabta mana mu je mu nemi wannan ilimi kuwa sai mu ga cewa hadisi dai ya zo kyakkyawan hadisi a cikin littafin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya tura sahabin shi wanda yake ɗaya daga cikin sakatarorin shi ne ya tura shi wurin ainihin wato yahudawa ya je ya koyo ilimi irin wannan da ake kira ilimin zamani na rubutu da karatu kuma a ciki har annabi sallallahu alaihi sallama ya kawo dalili da cewa ya yi haka ne saboda bai amincewa waɗannan mutane akan littafin shi ba wato kenan zamani zai zo wanda wannan littafi na alkur'ani za a juya shi da harsuna da yarika mutane mabambanta su mu'amalance shi annabi yana buƙatar ya zama shi ma yana da wakilci a cikin waɗannan irin mutane masu yin waɗannan yarurruka da sauransu sannan kuma shi wannan sahabi da annabi ya tura shi je wannan karatu bayan ya dawo sai ya waye gari duk wata takarda da annabi sallallahu alaihi sallama? zai rubuta waɗannan mutane ko duk wata takarda da waɗannan mutane za su turo wa annabi shi zai karanta ya fassara ya ba su ansa da umarni da kuma yawun annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an nan malaman mu na musulunci tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun karanta alkur'ani sun karanta hadisai sun zauna sun fitar da dukkanin fannonin da a yau ake kiransu sciences da social sciences har da art da sauran duk wasu abubuwa da a yau ake danganta su zuwa ga bature wanda bature bai wuce shekaru ɗari biyar ko makamantan haka da ya je ya koyo waɗannan abubuwa a wurin musulmi ba ni ina ganin al'ummar musulmi su yi kokari su huce wa zuciyarsu amma kuma manya waɗanda suke su ne iyayenmu malamai sarakunanmu da shugabanninmu su ji tsoron allah su san cewa mu mutane ne masu kishin addinin mu kuma da tarbiyyarmu tsaya tsaya su yi mana wani tsari wanda duk abin da ake kyama za a yi kokarin a janye shi domin mutanen mu a shawo hankalin su su dawo su tafi tare da wannan abu wanda Allah ne ya kawo mana shi ba wani mutum ne ya kirkiro shi ba shi gaba ne hanya ce kuma ta ainihin wato yada da'awa ta addinin musulunci yadda yake annabi ya yi amfani da ita bayan Allah da suka ainihin wato biyo bayan shi sun yi amfani da ita Ƙur'ani yana cike da ainihin biology, Ƙur'ani yana cike da ainihin ilmomi na dukkanin science da suka shafi physics da chemistry, Ƙur'ani yana tattare da abubuwa na history da archaeology, da Ƙur'ani yana ɗauke da mabambantan ilmomi iri-iri da nan. Sannan tun da kana bayani daga cikin dalilan da za su karfafe mu akan haka na ji daga cikin hujjojin ana cewa yaushe musulmi zai tafi wurin wanda ba musulmi bai koyi karatu kaga dai wannan hadisin da muka kawo na zaidu annabi ya tura shi wurin yahudawa ne ya je koyi karatu lokacin da aka yi yakin badar an kamo waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora musu fansa sun rinka amma duk wanda aka gane ya iya karatu da rubutu sai annabi ya ce shi ba fansa za a karba a hannun shi ba ga 'ya'yan musulmi kaza in ya koyar da su karatu da rubutu da ilimi to shi kenan ya yanta kanshi tsakani da Allah alhaji Aliyu mu tsaya mai nazarin wannan tarihi wanda ina fatan duk wani malami da ke saurare na ya san gaskiyar wannan tarihi domin ya zo ainihin a cikin tafan hadisi irin su sunan Abi Dawuda da Musnadul Imam Ahmad da tafan tarihi irin su sira ta Ibn Ishaq ai annabi bai sa waɗannan waɗanda ba musulmi ba su koyar da 'ya'yan musulmi ƙur'ani ko hadisi ashe ilmomi ne na rubutu da karatu ilmomi ne na rayuwa saboda haka abin da ni nake cewa idan har bukata ta kai sai al'ummar musulmi su tura 'ya'yansu ko kuma su ɗauko wasu waɗanda za su karantar da su wannan ilimi amma kuskure ne a addinance saboda ganin kyamar da ke cikin waɗannan al'amura ganin al'amari a ce gaba ɗaya za a cewa abu ina fatan Allah maɗaukakin sarki sai da mu akan digadigan mu Allah ya kiyaye mu daga kuskuren rayuwa da na addini a kalla mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a ta mana fashin baki dangane da al'amura da suka shafi al'amarin addini da kuma ilimin zamani Allah ya saka da alkhairi gata mun gode kwarai da gaske sai kuma mun waiwaye ka insha Allah Allahumma amina khair. Na gode kwarai shek wa alaikum salam Allah ya ji kan malam Muhammad Awwal Albari Zaria Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma mako na gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin A nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku da fatan za a yi shagulgulan shiga sabuwar shekara lafiya Allah ya nuna mana ya kuma ba mu ikon ganin ta lafiya. Sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Wani jirgin saman Air Asia ɗauke da fasinjo 155 ya bace. jirgin saman ya tashi daga birnin surabaya na kasar indonesia a kan hanyarsa ta zuwa singapore a lokacin da ya bace da misalin karfe bakwai, da minti hudu na safiyar yau lahadi agogon can a can kasar malaysia kuma ma'aikatan ceto suna can suna kokarin kaiwa ga dubban mutanen da ambaliyar ruwa mafi muni da kasar ta taba gani ya ritsa da su zuwa jiya asabar fiye da mutane 160 sun yi asarar gidajensu a sakamakon cika da batsewar da ruwaye da kuma ambaliyar ruwa da ta shafa akalla jihohi takwas na kasar prime minister kasar najib razak ya katsa hutun da yake yi a hawaii nan amurka ya koma gida domin ya jagoranci aikin ceto da kuma taimakon da ake bayarwa jiya asabar dubban 'yan sanda daga duk faɗin amurka ne suka hallara a birnin new york domin juyayen mutuwar takwarorin aikinsu guda biyu da wani mutum ya yi musu kwantar bona ya kashe su a ranar 20 ga wannan wata na Disamba mutumin da ya kashe kansa bayan ya aikata wannan mummunar aiki. Mataimakin shugaban Amurka da gwamnan birnin New York da kuma magajin garin sun iske fiye da 'yan sanda dubu ashirin da biyar a saboda juyayen waɗannan 'yan sandan. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.